jama'a assalamu alaikum eh? barkamu da warhaka sannan barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin kalaci shirin kalaci hmm. shiri ne da ke kawo muku al'amuran da suka shafi ƙasa da al'umma baki ɗaya har wa yau shirin na ɗauke da labaran harkokin kasuwanci da na wasanni hmm. da motsa jiki kafin shirin ya ci gaba a dakace mu to madalla barkamu da dawo no problem to ga ladan shirin kafin shirin ya fara da maudu'in shi na farko sai na karanto takaitaccen labarai shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da kwamitin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria kwamitin mai mutane goma sha shida zai kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnati da kuma sassan ƙungiyoyi masu zaman kansu yayin kaddamar da kwamitin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce baya ga inganta rayuwar al'umma da kyautata kiwon lafiya da warwarar al'umma shirin yaƙi da zazzabin cizon sauro a najeriya zai yi tasirin gaske wajen kyautata tarihin arziki da kuma zamantakewar al'ummar ƙasar nan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce kwamitin zai samar da wani dandali da zai jawo ƙarin kudaden gudanarwa domin ayyukan kan dagarki da ɗorewar nasarorin da ake samu a ƙasa a fannin matakin da zai kai ga najeriya ga kau da cutar zazzabin cizon sauro baki ɗaya shugaban ƙasan ya koka game da yadda daɗaɗɗiyar cutar ta zamewa ƙasar alagagai inda ya bayyana cewa rahoton hukumar lafiya ta duniya na bara wanda ya ayyana najeriya a matsayin wadda ke ɗauke da kaso 27 bisa ɗari na ɗaukacin waɗanda suke fama da wannan cutar zazzabin cizon sauro a matsayin abin tashin hankali babban sufetin 'yan sanda na ƙasa usman alkali baba ya mika takardar shaidar karamawa ga jami'in ɗan sanda na rundunar da ke nasarawa sp daniel ese ama sakamakon kin amsar cin hanci na kuɗi dalar amurka 200,000 da aka bashi a matsayin cin hanci akan ƙara na zargin aikata fashi da makami an yabawa sp daniel ne a cikin wata takarda ta yabo bisa yadda ya nuna kwarewa da ya yi jagoranci wajen kama wani mai suna alzaki lauya mai zaman kansa da ke jihar kano da ake zargi da aikata fashi da makami tare da haɗin gwiwar waɗansu takwarorinsa da kuma wato sauran jami'an tsaro rahotanni sun bayyana cewa samaman da jami'in ko kuma jami'an suka kai karkashin jagorancin jami'in dan sandan ne ya yi sanadiyar kama wanda ake zargin da aikata fashi da makami a jihar kano hukumar yaƙi da sha da fadocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ndla e da ke zaria ta koka kan karuwar safarar miyagun ƙwayoyi a yankin shugaban hukumar jafar salisu muhammad ya bayyana hakan a wajen gangamin wayar da kai akan yadda za a magance matsalar tu'ammali da miyagun kwayoyi a tsakanin mata da matasa wanda wata kungiya mai zaman kanta ta 'yan uwa mata musulmi wato muslim sisters of nigeria ta shirya ya ce a kwanan nan hukumar ta kama wata babbar motar dakon kaya shakar da miyagun kwayoyi da kudin su ya na miliyoyin naira aka kuma shigo da su zaria daga wasu jihohi makwabta lokacin da salisu yake yabawa kokarin kungiyar 'yan uwa mata musulmin bisa shirya gangamin yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyin ya yi kiran haɗa hannu domin magance wannan matsala tun kafin ta gagara a wani ƙoƙari na tabbatar da ingantuwar aiki majalisar karamar hukumar zangon ta, ta siyo fallayen kwanukan da ke samar da lantarki masu amfani da hasken rana domin sawa a sakatare ƙaramar hukumar da ke zankuwa shugaban ƙaramar hukumar musa francis sani wanda ya bayyana hakan ya ce an siyo kayayyakin ne domin magance matsalar yawan ɗauke wato wutar lantarki a sakatariyar karamar hukumar lokacin da mr francis yake jaddada ƙudurinsa na inganta kwazon aiki a tsakanin ma'aikata ya yi kira gare su su saka wannan karamcin ta hanyar dukufa ga aiki yadda ya kamata ya yi gargaɗi da cewa majalisar karamar hukumar ba za ta lamunci izza da munanan ɗabi'u da za su shafi rashin ingancin aiki ga majalisar ƙaramar hukumar ba to jama'a da wannan takaitattun labarai shirin kalashin zai fara da maudu'in shi na farko amma kafin mu ga maudu'in namu na farko bari mu karɓi wannan sako. Kuna so ku san halin da duniya ke ciki? Kuna so ku halin da Najeriya ke ciki? kuna so ku san irin abubuwan da ke faruwa a jihar mu ta kaduna har ma da sauran jihohi to nesa ta zo kusa domin kuwa tashar talabijin ta ksmc ta yi tanadi domin kawo muku irin waɗannan bayanai har ma da saura a cikin shirin kalace shirin kalace shiri ne na sashen labarai da al'amuran yau da kullum da ke kawo muku batutuwa daban-daban tare da gayyato muku masana da masu fashin baki a bangarori daban-daban da nufin ƙara wayar da kai har ila yau shirin yana dauke da rahotannin kasuwanci har ma da na wasanni daga karfe 8 zuwa 9 na safiyar kowace litinin zuwa juma'a kai ya kasance da shirin kalaci na tashar talabijin ta KLC domin shiri ne mai fadakarwa da kuma ilmantarwa har ma da nishadantarwa ah national president kawai is okay ah. shirin zai je ga madu'in shi na farko masu iya magana sun bayyana noma a matsayin babban sana'a sai dai noma ya daɗe yana gamuwa da wato yana gamuwa da cikas da ya hada da tsadar kayan wato ayyukan noma alal misali tsadar farashin takin zamani da irin shukawa da maganin kwari da sauransu wato sun kasance masu matuƙar tsada musamman a wannan yanayi wani hali wato wani hali noma da manoman ke ciki a bisa la'akari da yadda damuwa ta yi nisa akan haka ne wakilinmu salihu sa'ad doka ya haɗa mana rahoto na musamman noma wata hanya ce wadda kasashen duniya ke amfani da ita wajen samar da abincin da za su ci a cikin gida da kuma wanda za su sayarwa kasashen ƙetare a sa'ilin da wasu kasashen duniya musamman a nahiyar afirka da kuma Asiya ke dogara da kudaden da suke samu ta fannin noma wajen gudanar da al'amuran yau da kullum na cikin gida Wasu kasashen musamman a yankin Afirka suna dogara ne da kayayyakin noman da waɗancan ƙasashe suka noma domin samun abinci. Masana da yawa sun yi bayanin cewa duk wata ƙasa da ke so ta yi gogayya da sauran ƙasashen duniya kafaɗa da kafaɗa musamman a wannan ƙarni da muke ciki to babu shakka dole ta rungumi harkar noma. Kamar yadda ƙasashen duniya da dama ke tutiya da arzikin noma haka ita ma ƙasar Najeriya. Ƙasar Najeriya dai ana kallonta a matsayin wata giwa a nahiyar Afirka musamman ta fannin albarkatun jama'a albarkatun ƙasa da kuma uwa uba noma da kiwo a shekarun baya dai kafin zuwan man fetur ƙasar najeriya tana samun fiye da kaso saba'in na kuɗin shigarta ne ta hanyar noma wanda mazauna ɓangarori daban-daban na ƙasar ke yi musamman yankunan arewa wanda suka fi kowane yanki noma a faɗin ƙasar fannin noma a najeriya dai yana fama da ƙalubaloli kamar su rashin kayayyakin noma na zamani domin faɗaɗa fannin noma ƙarancin ingantaccen iri na shukawa rashin isassun kuɗaɗe domin bunƙasa harkar noman da kuma rashin tsaro. A 'yan shekarun nan dai, ɓangaren noma a ƙasar nan yana fuskantar hauhawar farashin takin zamani wanda akasarin manoma ke amfani da shi wajen gudanar da noman nasu. Farashin takin zamani a wannan shekara ya yi tashin goron zabi ne tun daga farkon daminar wannan shekara, inda farashin buhu ɗaya na taki ya haura dubu ashirin. Masana da manoma suna ganin alhakin tashin farashin takin ya ta'allaka ne akan cire hannu da gwamnati ta yi akan harkar tsadar taki da kuma hauhawar tashin farashin kayayyaki da ake fuskanta a halin yanzu. Ƙarshen rahoton kenan Salihu Sa'ad Kalaci. to madalla rahoto na musamman kenan da wakilin shirin kalace salihu sa'ad doka ya shirya mana akan wani maudu'i da za mu tattauna to yanzu haka domin tattauna akan wani maudu'i kuma a ɗakin mana gabatar da shirye-shirye muna tare da alhaji haruna ahmad sarkin malaman fambeguwa har ila yau shugaban kungiyar 'yan kasuwan hatsi na ƙasa alhaji haruna ahmad barka da shigowa cikin shirin kalaci barka ka dai alhaji haruna kafin mu je da zurfi cikin maudu'in da zamu tattauna kaga rahoto da wakilin shirin kalaci a salo sa'ad ya shirya mana akan wannan a rahoton shi ya maganin cewa najeriya tana ɗaya daga cikin ita wato ta amsa sunan na giwa afirka ba ma a yawan jama'a ba har da noma ya ka kalli wannan rahoto to alhamdulillah kamar yadda ya faɗi wannan haka yake najeriya tana daga cikin kasashe wadda allah ya yi mata albarka ta ƙasan noma wanda a najeriya za a iya noma abinci kala iri daban-daban wanda allah ya ba mu albarkar ƙasa za mu iya noma masara shinkafa gero alkama duk wasu nome-nome da wasu ƙasashen za ka ga su ba ta iya ɗaukan irin wannan noman a najeriya mu allah ya wadata mu da albarka duk abin da ka shuka za ka ga an same shi gwargwadon iko to madalla to yanzu bari mu je ga kalubale musamman za a iya cewa da manoma suke fuskanta alhaji amur wani irin kalubale manoma suke fuskanta musamman a halin yanzu akwai kalubale masu yawa wanda manoma suke fuskanta wanda kamar yadda aka sani a baya noma ana yin shi ne kawai a matsayin wani abu da zai zama abinci ne ga mutanen da suke noma shi misali abinda nake nufi da abinci za ka ga gida gandu guda sun yi noma amma da kyar ma za su iya noma abinda za su iya ci a matsayi a shekara amma a yanzu noma ya zama sana'a domin ana yin noma ne domin kasuwanci za ka ga mutum ɗaya ya noma abin da zai iya ciyar da gari guda ko ma jiha guda duka a yanzu noma ya zama haka sai dai an samu damuwa da matsaloli kamar waɗanne gwamnati ta kira mutane akan su koma gona kuma sun amsa kiran komawa gona kamar wani abu ne wanda aka shafa wa mutane mai a baki farko aka shigo da tsare-tsare a kan harkokin abin da ya shafi aikin gona da kuma yadda gwamnati za ta tallafa wa manoma farkon wannan gwamnati an samu irin wannan abubuwan inda har akwai taki da gwamnati ta kayyada farashi ana sai da shi akan a wurinta dubu hudu da dari biyar a kasuwa kuma dubu biyar wanda wannan ya sa manoma suka amsa wannan kira suka koma gona da kuma tallafi irin na basussuka na kungiyoyi irin na manoma wanda gwamnati ta fito da tsare-tsare iri daban-daban sai gashi a yanzu wayannan abubuwan duk sun zama tarihi kusan halin da manoma suke ciki a yanzu wani hali ne mai matsanancin wahala saboda me saboda shi kanshi takin ya zama yana ƙanshin ɗan goma a kasuwa wanda ganin shi ma ya fara zama wahala manomi kuwa idan babu taki to babu maganan noma da kudin naka ma yanzu kana son ka samu taki ka saye shi yadda zai wadace ka abin ya zama abin da ya zama kuma kamar yadda aka sani takin nan an ƙayyada farashin shi akan naira dubu biyar yanzu irin wannan na dubu biyar din 2010 ana samun shi ne baya ƙasa da naira dubu ishirin da uku zuwa dubu ishirin da biyar shekara nawa kenan tsakani daga wannan zaman wannan takin ya zama wannan farashin shekara biyu ne shekara biyu a 2020 ana samun wannan takin a wannan farashin da na faɗi amma 2022 dinnan da muke ciki a yanzu wannan takin za ka same shi akan naira dubu ishirin da uku ne zuwa dubu ishirin da biyar wanda ake samun shi a dubu biyar a shekara biyu da suka gabata sannan kuma gwamnati kamar ko kuma mu ce gwamnati ta tsama hannunta da abin da ya shafi akan maganan wani tallafi duk da ya shafi harkan taki wanda yanzu akwai kamar taki a npk 1515 yana kai har dubu talatin da biyar dubu talatin da bakwai dubu huda dubu huda sannan akwai yuriya irin su indroma notori da da dangote din nan mm. su kuma yanzu a farashi a kasuwa na samun su akan naira dubu ishirin da biyu dubu ishirin da uku kai har ma dubu ishirin da biyar ita, ita shi buhun masara yana kaiwa nawa shi kuma buhun masara a yanzu sabon ma masara da aka noma wanda ya shigo yanzu no. abin da zai kara baka tausayi ga kuma halin da manoma suka samu kansu a ciki hmm. kuma suke ciki shine a yanzu buhun masara sabon nan da ya shigo bai wuce naira dubu goma dubu goma sha ɗaya dubu goma dubu goma sha ɗaya kuma manomi ya sai taki a kan dubu talatin da biyar dubu ishirin da biyar dubu ishirin da uku to idan ka kalli yanayin yadda aka yi wahala hmm. kama daga sharar gona kama daga abin da ya shafi maganan huda kama daga abin da ya shafi shuka magani feshi maganin kwari noma ɗaya da na biyu ban ƙasa na amfanin gona kama daga girbin shi zuwa sussuka zuwa buhu har ya shigo a ce ya shigo kasuwa to a takaice kowane buhu baya gaza mukaddara masara mm. kowane buhu in ka lissafa abin da zai ɗauka ba zai gaza akalla naira dubu ishirin da uku dubu zuwa dubu ishirin da hudu ba ta ah. ga shi yanzu da kakan nan farkon kakan nan masara ta fito kan kuɗi naira dubu goma kuma manomi har yanzu yana neman taki yana sai akan dubu talatin da wani abu to anan a malam alhaji ahmad ka bujiro da matsaloli kuma kalubale da dama da manoman suke fuskanta da shi amma ga bisan alamu kaman tsadan takin nan ya fi wato takurawa shi wannan manomi a nan akwai waɗansu wanda suke ganin cewa menene dalilin da ya kawo wannan abin shin wannan rikici da ake tsakanin ƙasar rasha da ukraine ya ba da gudunmawa ko kuwa a janyewan gwamnati na samar da takin da tallafin da take bayarwa shine ya jefa manoma cikin wannan halin a matsalar guda biyu ce ne wadda nake kallo matsala ta farko janyewar gwamnati da rashin sa ido akan abin da ya shafi harkar maganan taki ya taimaka kusan kashi 60 cikin 100 rashin sa ido a kan magana harkar taki da gwamnati ta cire ko ta tsame hannunta ko take kallon ba ruwanta da abin da ya shafi wannan hmm. ya taimaka kashi 60 cikin 100 saboda me ai akwai kamfanunnuka da muke da su a yanzu hmm. wanda idan da a baya ana kawo taki ne daga waje wannan gwamnatin da ta zo sai ta ce ta dakatar da kawo duk wani taki a inganta na cikin gida kamar wannan dangote dinnan da nake magana hmm. ai a nan najeriya ake yin shi hmm. ah. kamar wannan indrama da ake magana a najeriya ake yin shi dangote ana yin shi a lagos ne hmm. indrama ana yin shi a port ne tori ma ana yin shi a port ne sannan wa'annan takin da muke kallo npk din nan mafi yawanci a nan arewacin ma najeriya kamfanunnukan shi suke kamar akwai irin su nagari ga sunan dai da yawa ma wanda ba za ma ka iya lissafa saboda yawan su ba to amma gwamnati ta saki abun ya zama na cewar musamman yanzu irin kamar indrama dangote da sauransu saboda tsadar dala ba su son su sayar wa manoma na cikin gida da takin za ka biya kudinka da sunan za su baka taki amma a gabanka za a yi talo da takin nan zuwa wasu kasashe makauta saboda suna sayan wannan takin da dala ne ka ga da gwamnati ta sa ido wajen hana fitar da takin yadda za a tabbatar cikin gida ya wadatu kafin a yadda a kai shi ga wasu wuraren to wannan matsalar tsadar da abin da ake cikin nan duk da ba a samu kaiwa ga haka ba. To a Alhaji arun Ahmad bari shirin kalashe ya shiga jama'a ko kuma ya ji ra'ayin wasu daga cikin mutanen gari ko manoma akan wannan hali da manoman suke ciki. Noma alhamdulillah mun samu amfani noma muna ganin kuma abin abin alasan barka. Amfanin nukan mu gaskiya gashi wasu sun lalace sakamakon rashin taki daki ya yi tsada ya yi tsadin da ya kwatanta wanda ko da abu suke tasu. To madalla barkanmu da dawa. a Alhaji Haruna Ahmad kaji wasu daga cikin <laughs> manoma da dai magana da suka dai bai wuce wannan maganan tsadan taki ba. To a ku na shugabannin wannan manoma wani kokari kuke yi dangane ganin cewa an sauƙaƙe wa wa'annan 'ya'ya naku wannan kalubale da suke fuskanta ta yi babban kokari a matsayinmu na shugabannin manoma shine mu ba gwamnati shawara domin gwamnati ita take da hurumi a kan talakawan ƙasa domin ka kalli kusan jihohin arewa goma sha tara ba su da harka ta sana'a wadda ta wuce harkar noma shawara shine gwamnati kamar yadda muka saba badawa kuma muke badawa gwamnati ta sa ido akan a yadda za a rinka samar da taki ba kamar yadda su kamfanunnukan taki ba sa yadda su wa manoma na cikin gida ba takin nan akwai shi ba babu shi ba amma idan aka in aka aka abin nan din shi mm. su kamfanunnukan nan to ba kishin su kishinsu mu ta najeriya da manoman mu na najeriya su samu su sayi takin nan domin su yi noman da ƙasa za ta wadatu da abinci ba tunaninsu su fitar da shi waje domin yadda za su sai da shi da tsada su samu kuɗi kamar yadda na gaya maka ne ai mutane da yawa sun biya taki kusan wasu suna bin kamfanonukan nan bashin taki kusan wata uku hudu tun kafin ma a ce damana ta faɗi domin su tanaji abin da za su zuba wa shukarsu da sauransu amma har ya zuwa irin wannan lokacin abin ya gagara su samu takin a hannunsu har damana tana son ta zo karshe. to shawara babban wanda ya kamata ya sa ido kamar yadda muke ba da shawara shine ita ce gwamnati domin gwamnati ita take da iko da duk wani abin da ya shafi harkoki na ƙasa da kuma yadda za ta na cewar ta sa ido manoma sun samu takin nan da sauƙi domin sauƙin kayan aikin gona shine sauƙin abinci duk matsalolin da ake faruwa ana wayo wayo abinci ya yi tsada a ai da abin da manomi zai yi amfani da shi a gonarsa ya zama da sauƙi to abincin ma zai zama da sauƙi kamar yadda na gaya ma ne yanzu abin tausayi ne a ce ka sai taki dubu talatin da biyar amma manomi ya kawo amfanin shi gona ana sayan shi a matsayin dubu goma ai kaga ya wuce ma asara in akwai abin da ya wuce asara ma ya wuce asara to anan alhaji haruna akwai wasu daga cikin manoma wanda suke ganin cewa bisa hasashe da zaka yi na samun amfanin gona da zaka kwatanta na bara da kuma na bana saboda akwai wasu manoma da suke ganin cewa wannan matsala na tsadan takin ya sa yawancin wa'insu manoman sun karkata akalansu daga noman masara zuwa noma irin su waken soya irin da amfanin gonan da bai cin takin sosai ya kake ganin wannan shin wata babban matsala ce a matsala ma sosai kuwa saboda ai munan najeriya ƙasa ce allah ya bamu wadda in za mu noma masara ma za a iya ciyar da afirka da abin da za mu noma na abin da ya shafi masara amma tun da abin ya haska na wannan matsalolin na magana taki tun kafin ma ruwa ya sauka shi yasa da yawan manoma suka kalli cewar in ma suka shiga gonakin don su noma masara din to ƙarshe asara ce za su yi gashi kuma abin da suka yi tunanin shine ya tabbata shi yasa wasu daga ciki sai suka ga bari su koma ƙananan nome-nome wannan ƙananan nome-nomen su ne kamar yadda ka faɗi irin su rogo irin su doya irin su wanda waken soya da sauransu mm. wanda su ne suke da karancin cin taki amma noma wanda ake yi a najeriya wanda ake yi a najeriya musamman nan jihar kaduna taraba gombe a niger a yankin adamawa da dai sauransu ai duk waɗannan jihohi ne irin su katsina wanda aka san sun shahara akan magana abin da ya shafi harkar noma masara a bara 2021 babu wani inda za ka je ka ga saura da sunan wannan saura ce ba a iya noma ta ba amma bana shi nan abubuwa harkar tsaron nan da harkar wahalar da mutane suke ciki da su kansu manoman ganin cewar abin tun kafin masu shiga gonar abin ya haska karshe irin abin da suka yi tunanin zai zo wanda yake kai yanzu shine a ciki ya sa da yawa ma sai ka ga gonaki nan fululu ba ma wai kananan noma-noman ba amma bar su sun shekara babu wani abu a cikinsu wanda mu kuma muna kallon wannan a matsayin babban ƙalubale da matsala domin ita ƙasa babu abin da ya kamata tafi alfahari da shi irin abinci domin duk ƙasar da ta wadata da abinci to wannan kasar ba a kiranta daga cikin talakawan kasa domin abinci shine lafiya ce kadai take gaba da abinci dan adam da ya samu lafiya abu na biyu da yake nema shine abinci sai ya ci ya koshi sannan yake tunanin ina ma kudi suke ko ina zai sa kudi a jiwon shi to wannan kalubale ne babba wanda hankalin gwamnati ya kamata ya kalle shi idan fa aka samu matsala irin ta abinci to fa kasa ta samu matsala babba kuma hankalin gwamnati har yanzu ya kasa kaiwa su kalli wannan a matsayin abu dai wanda yake damuwa wanda menene damuwan rashin noman nan koma baya ne ga kasanmu najeriya domin yanzu yadda allah ya bamu albarkatun ƙasa wanda muke iya noma kowane irin tsoro ya fito ya zama abinci ya kamata a ce najeriya kaɗai ta isa ta ci yadda afirka kuma ya zama abin alfaharin najeriya ne ita take ba afirka kowane irin nau'i na abinci wanda yanzu kaga abin ba haka yake ba to nan alhaji haruna mu je ga batun tsadan taki wannan daban wasu suna danganta arhan kayan abinci musamman da yake yanzu sabuwa ce ta fara shigowa a yanzu da ita makanta tsohuwa na wa'insu daga cikin wato kamfanoni kamar sun dan dakatar da yawan siyan hatsin yawan siyan hatsin shi ke sa hatsin ya tashi musamman farashin shi tashi a kasuwa yanzu ana ganin kamar kamfanonin sun dan ja kafa ne ko suna jiran sabon hatsin ne ya zo ko yaya ne shin wannan arhan kayan abincin bai da dangantaka da rashin siyan eh, hatsin da kamfanonin suke a kamfanonuka ai in ka kalla lokacin da suka sai amfanin gona kusan a wannan lokacin abin yana da ɗan daraja kaɗan mm-hmm. sun saya domin su ma sayarwa suke yi mm-hmm. a kamfanin da muke da su a najeriya cikin kashi 100 kashi 85 radda ka kai musu rannan za su sarrafa su sayar da kayansu to sai ya zama sun sai amfanin gonar lokacin da ya kamata su saya don suna da target na lokacin da suke siye amma me ya faru wanda suka yi trading suka ɓoye suka aje mm. sai ya zama amfanin gonan ya karye sun yi muguwa asara <laughs> to wanda ya asara kuwa ba zai yadda ya ƙara komawa ba don ba wanda yake son asara sai wanda ta samu dole ya koma da sauri ya ce a ai ni da na saya da wuri na yi asara bari ni ma in bari gaba ƙila abin da zai zo zai zama na saye shi cikin sauƙi to amma wannan hikima ce ba hikima ba ce Tsaya wadda suka yi na daina sayan abinci ba shi ne dalilin da ya sa abinci ya karye ba mm, mm. dalilan da ya sa abinci ya karye suna nan da yawa kamar yadda muka faɗi su kansu kamfaninnukan sun dakatar ne saboda suna da shi a matsayin suna kallon shi a matsayin asara mm, ba don ya wadace su ba ba don ya sun gamsu da abin da suka tanajinsu ya kamata su saya ya kai abin da suke bukata ba to ana alhaji haruna sakonka na karshe saboda yanayi na lokaci to sakona na karshe ina kira ga su kansu manoma kamar yadda sun fi kowa sani duk wanda ya yi noma bana ya san abin da ya ji a jikin shi <laughs> ko kuma ana ma jin abin da ake ji tunda ba kai ga an fita ba hmm. to manoma su yi kokari abin da suka noma su tanaje shi a matsayin abinci don kada wani dalili ya sa ka saki kayan abincinka kuma lokacin da za ka zo kana nema ya zama na cewar kuma kila ba irin labarin da ka bari a baya ba shi ne yake gaban ba na ɗaya kenan sannan na biyu muna ƙara kira ga gwamnati an fashe ga wani hali magana tsadar takin nan yanzu akwai jihohi na arewa maso gabas nan da yawa amfanin su lalacewa zai yi saboda mutane ne taki yanzu ya zama kawai kowa na irin ma'aikaci na kan titi ma in ya ga taki sai ya kama saboda kawai ya zama ya samu kuɗi bisa da wannan dalilan saboda ya samu kuɗi ah. to kaga gwamnati ya kamata hankalinta ya karkata a kan irin wa'annan abubuwan da kuma sa ido da tabbatar da cewar noman nan fa da kuma abincin nan shine fa ƙasa ƙasa fa abinci shine ƙasa kuma wadatar abinci a ƙasa shine zaman kowa lafiya a ƙasa don haka ina kira ga gwamnati da su sa ido akan abin da ya shafi maganan taki su kuma sa ido akan abin da ya shafi kansu tallafa wa manoma da kuma sa ido akan tallafin da ake badawa ya zama yana zuwa hannun manoma to alhaji haruna ahmad muna godiya da amsa goron gayyatar cikin wannan shiri na kalaci alhaji haruna ahmad sarkin malaman fambiguwa shugaban kungiyar 'yan kasuwan hatsi na ƙasa kenan muka kasance da shi cikin wannan shiri na kalashi a daidai wannan lokaci bari mu karɓi wannan sako kafin shirin ya ci gaba jama'a masu kallon mu barkan da warhaka sannan mu kuma da sake saurare da ku a wannan shiri na ido biyu ah, cibiyar arewa duk kowa ya zo ya ga yadda kaduna ta canza da kuma muke magana su yanzu wanda zaka gansu a dandali ko teburin mai shayi ko mene zuciya ta riga ta sai a ce ai gwamnati ba ta yi mana komai ba shirin ido biyu shiri ne da kan gayyato muku fitattu a cikin al'umma kazalika usoshin gwamnati domin tattaunawa da su a game da irin fatashin da ake yi wajen inganta rayuwar al'umma a cikin wannan jiha ta kaduna da ma najeriya baki daya in ka kalli ma'adan da allah ya mana ba wata da yanki a duniya da allah ya mata arziki irin arewacin najeriya harkar noman nan ba ka iko noman masara ko hatsi ba ko abinci ba ba abin da ba za ka shuka shi a arewacin kasar nan ba zai ba akwai shiri sosai da da za a yi hanyoyi da yawa da yawa da yawa da ba a ba fara ba ai suna ganin ku kamar rada ne ba idan kuka leƙa a akwai wannan zamani ne to zai na kuka na kuka karkata eh, ba inda mu karkata ba yanzu dai yau muna inam da azukwai. a yau din nan yau muna inam da azukwai mun ba su takarda kashi 70 sun cire kayakin su kashi 30 sun ce a'a ƙarya ne to yau za mu kaure da fada za ka ji mu gif gif gif kan mu kai wani gwiwa su kwashe kayansu ina mu da arziki zai zama free Shirin ido biyu zai rika zuwa maku duk ranakun litini laraba da kuma juma'a daga karfe 1 zuwa karfe biyu na rana. Za kuma rika maimaita wannan shiri da karfe goma da rabi zuwa karfe 11 da rabi na daren waɗannan ranakun. Kasance da tashar KSMC domin kallo da sauraron shirye-shiryenmu masu ilmantarwa tare da nishaɗantarwa. KSMC madubin zamani. To labar barkanmu da dawa masu kallon mai shirin kalaci kenan ke zuwa muku daga nan tashar talabijin ta KSMC. Yanzu kuma shirin zai tafi ga maudu'in shi na gaba. A kwanakin baya ne aka samu bullar cutar kyandabiri da aka fi sani da suna monkeypox a faɗin ƙasar nan. game da jihar kaduna a kan haka ne wakiliyarmu rabi'atu shehu mai lafiya ta haɗa mana nazari kamar yadda za ku ji daga bakinta. An fara samun bullar cutar ce a jikin wani yaro dan wata tara da haihuwa a shekarar 1970 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Cutar ƙyandar biri na ɗaya daga cikin nau'ukan cututtuka kamar su cutar 'yan rani duk da cewa bata cika yin tsanani ba kuma ƙwararru sun ce yuyuwar kamuwa da cutar bashi da yawa. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta bayyana haka ne a cikin wani sabon rahoto da ta wallafa kan halin da ake ciki game da cutar ƙyandar biri. Ya ce daga ranar 6 shida zuwa sha biyu ga watan da muke ciki an samu sabbin mutane talatin da ɗaya da suka harbu da cutar a jihohi sha uku. Jihohin sun hada da Legas mai guda biyar sai Katsina da Ondo da bayarsa masu hurhudu su yayin da Nasarawa ke da uku sai Ogun ita ma uku yayin da Oyo ke da biyu sai kuma jihohin Akwa Ibom da Delta da Edo da jihar Kaduna da Kano da kuma Imo masu ɗaiɗai. Tun daga ranar ɗaya ga watan Janairun wannan shekarar ce cibiyoyin gwaje-gwaje 3,413 suka tabbatar da cewa an samu rahoton mutuwar mutum guda sakamakon cutar wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sun fito ne daga kasashe hamsin. Har ila yau ana hasashen cewa cutar za ta ci gaba da kamun mutane a daidai lokacin da hukumomi ke ci gaba da ba da rahoto akan cutar kulli yaumin. Ƙarshen rahoton kenan, Rabi'atu Shehu mai lafiya KSMC. to madalla to madalla rahoto kenan da wakilinmu rabi'atu show mai lafiya ta shirya mana akan wannan wudu'i da zamu tattauna to yanzu haka kuma da ake mana gabatar da shirye-shiryen muna tare da dr sha'ibu musa na asibitin koyarwa na baro duku da ke nan kaduna a ah, dokta barka da shigowa cikin shirin kalaci barka mu na to ah, dokta wani hali ake ciki musamman a jihar kaduna zamu iya cewa hukuma a kasan game da ita wannan cuta ta kyandaburi ake cewa ko monkey fox ito eh um, halin da ake ciki a ƙasa gaba ita hukumar dakile cututtuka masu yaduwa mm. cewa ta yi akwai jihohi kusan 26 da aka tabbatar da samuwa wannan cuta din a nan jihar kaduna dama a asibiti ɗin da nake aiki mm. akwai um, cibiya da ke dubiya ga wannan eh, da ke cuta din eh, a madadin ita hukuman abin nan to an samu tabbacin akwai mutum kusan biyar suka kamu da wannan cuta din amma eh, akwai kuma wanda ake hasashe muna tunanin yana iya yiwuwa ya zaman token da amma ba riga an tabbatar da su ba su kuma akwai su da dama ma haka to yanzu a ganin cewa cutar didide kama an ce ba bako abu ce amma mu tun da za a iya cewa bakuwa ce kawo yanzu wani irin mataki gwamnati ta ɗauka na ganin cewa an shawo kan yaɗuwar cutar ito eh a gaskiya ba sabuwar cuta ba ce don an fara gano ta ne a bil'adama tun wuraren 1970 haka mm, to kaga ko ya ba karamin ba ba cuta ba ne yawa abin da ke faruwa shine yanzu nan da an ɗauka bako ya tafi sai ashe yana bayan gari <laughs> yawa to <laughs> matakai ɗin da ake ɗauka suna da daman gaske na farko shine cewa ana faɗakar da mutane su farka su gane abin da ke kawo wannan cuta ɗin da kuma hanyoyin da za su abin nan mm. to yana daga muhimmanci mutane su fahimci hanyoyi da ake kamuwa da wannan cuta din saboda su kare kawo kansu na biyu um, a sauran kasashe musamman inda da ba su taɓa ganin wannan cuta din ba to eh, sukan an gano cewa akwai wani cuta can baya da aka yi da ake ce ma smallpox to alluran da aka yi aka kawar da shi daga kasan daga doron kasa to yana mai yana kariya ga wannan cuta din yes na'am saboda haka sun fara tanadan waɗannan ah, alluran rigakafi din <laughs> to anan dokta hanyoyin da ake kamuwa da ita wannan cutar akan dangata ta da cuta ce wanda aka samo ta daga a wato dabbobi kamar dangin birai wasu na danganta daga cin birin ne ko ko a'a cuɗanya da birin ne yake yake yake haifar da wani cutar duka duka suna yana faruwa ga masu cin biri yana faruwa ga masu harka inu da da abun da ya kama mm-hmm. naman biri ko jini ko fitsari ko wani abun na, biri duk wani ruwa da ke fita daga cikin biri mutum na iya kamuwa da shi in yana wannan ah, harkoki din to haka ma idan mutum zai iya ba mutum kaga duk waɗannan ƙuraje din sukan yi girma su zamanto sun ƙunshi ruwa sun fashe mm-hmm. sannan ya zamanto ya, bar baya da taɓo. Mm-hmm. a jikin mutum to wannan ruwa din da yake kwanshe ruwan gyambo din da ke ciki to in ya fashe sannan ya taɓi ko zanin gado ko ya taɓe ka ya taɓi wanda baya da shi to ko wani abu mm. in dai ruwa din ya taɓa abun nan sannan wani wanda bai da shi ya taɓa shi ma zai iya kamuwa da wannan cuta din na'am to a yanzu dokta da yake um, wajen warkar da wani mataki yanzu an fara samun wanda suka kamu da wannan cuta yanzu musamman mu dauka anan jihar mu ta Kaduna yanzu wani mataki kuke dauka na wajen yi musu maganin ganin cewa tunda har yanzu ba a riga ana tunanin za a yi amfani da wannan sinadarin da aka warkar da wancan cutar ne ta baya akan wannan cutar ta yanzu wanda ake ganin cewa zai iya magance ta akwai wasu magunguna da aka fara ma irin wa'annan wanda suka kamu da wannan cutar eh to shi kwayan cuta din da ke kawo wannan kyan ah, bambiri ah, nau'in virus ne hmm. to shi virus har yanzu nan babu takamaiman maganin da ke kashe shi na shi nau'in ah, dangin wannan cutan kyan bambiri din babu maganin da ke kashe shi hmm. kawai abin da ake yi shi ne abin da muke ce ma symptomatic treatment wato a ɗan in an san yana kawo yakan kawo mura so sai a baka maganin mura in an san kamar yana wannan kuraje din wani kwayan cuta na iya shiga ya kasance cewa ya zamanto super infection wato wani wani wani infection din akan wannan to sai a ba da maganin wannan haka ake yi to to dokta bari mu bi a jama'a mu ji su kuma nasu ra'ayoyi musamman akan wannan cuta da aka samu bullata sunana abdullahi sani gaskiya ni ban taba jin labarin wani cutar kyan buri ba ban ma taba jin labarin ta ba ma ni in ba yau ba bala muhammad ban san da shi ba gaskiya ban ma san me kyan buri ba jibrin n ibrahim sunana eh na santa yake zan yi a irin wayanda suke eh, kama eh, wannan abun daga daji i avoid myself associate with them zan irin distance nawa da su karan wannan abu ya zo ya affecting na. to madalla rayoyin jama'a kenan akan wannan cuta dr shaibu musa na ji ra'ayoyin jama'a wasu sun nuna su ma san da ma cutar ba gaba da cewa cuta ce wacce ba sabuwa ba shin wannan ya nuna alamun kamar ita kanta hukumar waye da kan jama'a ta ƙasa ba ta aikin ta kenan koko a ina ne matsalan take no shi yasa muka dukufa hmm. don matakin farko mutane su san da cuta din hmm. sannan su san hanyoyin kamuwa da ita sannan abin nan shi yasa zaka ga an dukufa ana ta ma'ana a wayar da kai mutane su fahimci cewa wannan cuta din tana nan na ji wani yana cewa wai zai nisanta kansa da waɗanda suke kamar yadda na faɗi ba sai lalai daga dabba ɗin za ka iya kama ba in kan wani yana da shi ka kusance shi yanzu ya tashi dai daga biri ya biri ya dama mutum daga mutum ya dama mutum kwarai daga mutum ya dama mutum a nan a dr shaibu akwai wani rahoto da ya nuna cewa a yanzu akwai masana da suka zaune suna son za a canza ma ita kanta cutar suna ganin cewa wato abin yanzu ya shafi ya kai ga duk inda aka gabiri ana kashewa hmm. saboda an danganta cutar da wannan dabba so yanzu suna ganin cewa wannan kamar wani musgunawa ne so yanzu ana tunanin za a canza ma cutar suna ya tashi daga kyan damburin kuma ya tashi dai daga yadda ake danganta shi da burin zuwa wani abu da ba haka saboda gudun wani harare da ake kaima wayannan dabbobi a yanzu menene bambanta shi wannan cutar kyan birnin da ita ainihin wancan kyan da aka saba da ita abin da bambanta shi nau'in kuraje din daban-daban suke kyanda na mutum wanda aka saba da ita kamar da ka faɗi kurajensu za ka ga cewa ba su girma su kunshi ruwa su fashe su su bar eh, tabo amma shi wannan yana yi sannan kuma shi wancan kyan daɗin bai kasan ya shafan tafin hannu ko tafin kafa ko kai ko wuraren al'aura haka babu wannan amma shi wannan lallai yana yana yana yana yana shafan duk waɗannan wurare din duka duka shi shi wannan na shi na kyandan biri na to kawo yanzu um, a nan jihar kaduna an sami wanda ya rasa ran shi saboda ita wannan cuta ganin cewa a ƙasa baki ɗaya kamar a ko'in da suka suka rasa ransu na a nan jihar kaduna ba ga an samu wanda ya samu ya rasa ransa saboda wannan ba amma a sauran a sauran wurare na najeriya an tabbatar da rasuwan kusan mutane goma sha ko biyu haka to yanzu a dr shaibu idan muka duba za mu ga cewa um, ita kwanan nan cutar corona ba za a iya cewa an riga araba da ita ba gaba daya ta tona kusan asiri za a iya cewa na waɗansu daga cikin cibiyoyin kula da lafiyarmu na rashin kayayyakin aiki da sauransu ga kuma ita wannan cutar ta riga ta ta bullo yanzu abin ya zama biyu kana ganin shin asibitocinmu suna da kayayyakin aiki musamman da in aka samu barkewar cutar ba fata ake ba irin na corona za a iya magance irin wannan cutar kuma za a samu asibitocin da kayan aikin da za su iya maganin wannan cutar ganin cewa a yanzu kusan kullum daɗa ƙaruwa ake yi na samun waɗanda suke kama da cutar kamar da ita corona ta fara daga baya na bambancin eh, yadda corona take haɗuwa ya bambanta da yadda kyan dambe yake kamuwa abin da ya sa eh, corona ya zamanto ya firgita duka duniya ba ma a nan kasa ɗin ba duk duniya ya firgita su saboda yadda yake yaduwa ne yana yaduwa ta kusanci sosai da hanyoyin da eh, ino ko shakan iska mm-hmm. ko abun nan wanda kasan kowa zai iya kamuwa mm. to amma kyan dambiri ba haka bane kyan dambiri an san cewa kusanci yadda ne magana ko eh, amfani da kayayyaki da wanda yake ya sa ko ya kwanta ko ya taba ko wani abu wannan ruwan kurji din mm. ya taba abin to kai ma ka taba za ka iya kamuwa kaga ko ba zai yadu yadda mm. corona take yaɗuwa ba yanzu shi bai da nasaba da eh, wanda yake dauke da cutar irin yawun shi ko majinan shi dan ka dan ya goge ka ba tabbacin cewa za ka kamu da ita wannan cuta kenan da nan bari dole sai dai shi wannan ruwan kurjin idan ya taɓe ka eh, eh, an fi kamuwa ne ta wannan hanyar ruwan kurji din waldo akan kamo ma ta hanyar jima'i saboda kamar na ce ta wurin al'aura duk akwai mm. kuraje din mm. to wurin jima'i ma akan abun nan mm. kamar su a kasashe da ba su saba ganin wannan ba da da can ba su ganin wannan cuta ɗin ko don babu birrai ko abun nan an gano cewa mutane masu maza masu amfani da maza mm. sun fi yaduwa sun fi wannan cuta din mm. na'am mai bisa ga mata na'am to a dokta menene kiranka musamman ga jama'ar jihar Kaduna da ma kasa baki daya game da ita wannan cutar da take nema ta zama alaƙaƙai to um, na shi shine mutane su tabbatar da kowane lokaci zancen kiwon lafiya shine a ala akan duk komai saboda kaga waɗannan cututtuka ɗin suna tasowa na da wanda an riga an manta na da su duk suna ƙara fidowa hmm. ko ba ka ba to ya kamata duk abin da aka ce gashi cuta ne su tabbatar cewa sun nemi sani a kan hanyoyin kamuwa da wannan cuta ɗin da hanyoyin kariya da wannan cuta ɗin hmm. sannan su dinga kiyayewa muhimmi tsafta hmm. kaga kamar wannan maganar kyan da magana tsaftan jiki yana daga cikin muhimmancin hanyoyin abin nan ya kasance ka nisanci wanda ke da wannan dauke da wannan cuta din kuma da zaran ka ji wani abin da baka saba gani ba ka garzawo asibiti a daina sai an daɗe abin ya kai makura sannan a zuwa asibiti to a dr shaibu musa muna godiya da kasancewa cikin wannan shiri ka kara wayar da kan al'umma game da ita wannan cuta da aka sami barkewarta wanda take nema mata firgita al'umma a halin yanzu dr sha'ibu musa na asibitin koyarwa na barautuku da ke nan kaduna kenan muka kasance da shi akan wannan mudu'i na cutar kyandan buri wato monkey fox bari mu karɓi sako kafin shirin kalacin ya ci gaba kuna so ku san halin da duniya ke ciki kuna so kusan halin da najeriya ke ciki kuna so ku san irin abubuwan da ke faruwa a jihar mu ta kaduna har ma da sauran jihohi to nesa ta zo kusa domin kuwa tashar talabijin ta ksmc ta yi tanadi domin kawo muku irin waɗannan bayanai har ma da saura a cikin shirin kalace shirin kalace shiri ne na sashin labarai da al'amuran yau da kullum da ke kawo muku batutuwa daban-daban tare da gayyato muku masana da masu fashin baki a bangarori daban-daban da nufin ƙara wayar da kai har ila yau shirin yana ɗauke da rahotannin kasuwanci har ma da na wasanni daga karfe 8 zuwa 9 na safiyar kowace litinin zuwa juma'a kai ya kasance da shirin kalaci na tashar talabijin ta KLC domin shiri ne mai fadakarwa da kuma ilmantarwa har ma da nishadantarwa To ma da labarkanmu da dawa masu kallon mu shirin kalaci ke zuwa muku da ganin tashar talabijin ta KSMC Kaduna. To yanzu ba tare da bata lokaci ba shirin kalacin zai tafi ga labaran harkokin kasuwanci domin jin halin da ake ciki. Masana tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki sun yi gargaɗin cewa hauhawar farashin kayayyaki zai ƙara tsananta yunwa a ƙasar nan. Ofishin ƙididdika na ƙasa ne ya bayyana hakan inda ya ce wasu masana sun bayyana cewa hauhawar farashin kayayyaki a watan Yuli da ya kai kashi sha tara da hudu na nuna hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar nan cikin shekara sha bakwai da suka gabata. Masanan wanda suka bayyana cewa hakan zai haifar da babban ƙalubale ga gwamnati mai zuwa sun ce sai gwamnati ta ƙarfafa kamfanoni fannoni na cikin gida ne lamarin zai canza. Sun ce tashin farashin kayayyaki zai jefa 'yan Najeriya cikin talauci da kuma haifar da karancin siyayyan kayayyaki inda suka buƙaci gwamnati da ta samar da yanayi mai kyau da zai bunƙasa noman na cikin gida. A halin da ake ciki dai yanzu kowace dala ana cinikinta a kan naira 675 a kasuwannin 'yan canji na bayan fage. An danganta ƙara ƙarfin naira na wucin gadi a farkon watan Agusta ga taɓarɓarewar samar da kayayyaki. Haka kuma bayanai sun nuna cewa bayan gibin da dala ta ci gaba da samu, darajar naira a kasuwar bayan fage ta ragu zuwa mafi karancin naira ɗari bakwai da ashirin. kan kowace dala a ranar ashirin da tara ga watan Yulin shekara ta da da ashirin biyu. Ƙarshen rahoton kenan. Rabi'atu Shehu mai lafiya KSMC. To madalla labaran harkokin kasuwanci daga wakilai mu rabi a toshe mai lafiya kenan. to madalla masu kallon mu da kuma wannan labarin harkokin wasanni shirin kalacin na wannan lokaci zai dakata ya ka tsaraban da muka yi muku kenan sai ku tara gobe idan Allah ya kai mu domin jin wasu dauki da wani sabon shirin kalaci da ke zuwa muku da gidan tashar talabijin ta ke SMC. a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudu shugaban shirin ibrahim musa yusuf ne da na gabatar dallami ibrahim ke cewa